muna muna neman yankin kanmu kuma mun samu yanzu sun da abin ya fita mun gode irin gangamin faɗakarwa kenan da al'ummomin yankin amana wato yankunan Najeriya da kamar da kasar Burtaniya ta mulka a baya wanda a bisa doka ke ma kashin kulawar majalisar ɗinkin duniya UNO wato yankunan da ake walakabi da yankin amana su dai waɗannan al'ummomin su ma soma tarukan bita da kuma faɗakar da juna ne a Najeriya biyo ba babban taron da suka gudanar a Bamin da na kasar kamar domin ko su tunawa kasashen biyu yarjojonin da a kula da majalisa ɗinkin duniya a shekarun baya baya to kome waɗannan al'ummu ke cewa ga ma da ta bakin wasu da suka halarci wannan gangami sunana a samaila abila Allah ya tabbatar bana da kasar akan kanmu da kanmu mu fita a karkashin Najeriya mu fita karkashin abin da an yi nan yana da kyau za mu shiga kauye yanzu mu fada ma mutanen mu akan cewa su yi shiri mun samu new country shi ma dai wani dattijo a wannan tafiya yace ko za su bi ta ruwan sanyi ne domin ko haƙa su ta cimma faruwa. Sunana Prince PNB Mun je ganye da wa'annan wuraren mutane sun shi sun fahimci abin da ke ciki. fasin abu da ke faruwa a cikin duniya nan yawancin mutane rashin shina yakan sa mutane sukan bijire daga abin da yake na gaskiya. Kafin wani abin muna so gode ma shi najeriya inda ita take cikin majalisar ɗinkin duniya abin da aka bi ya bi da su haɓa kama shi former su president shugaba obasanjo wanda ya fara aka zo kan goodluck jonathan aka zo kan buhari wanda shi da kansa ya ce ya ba, hannu to zai biyaya mun gode ma ubangiji don ba wani zub da jiri domin wannan gurgurmaya kamar yadda aka saba irin wannan gangami shugaban wannan fafutuka wanda har ila yau ke wa majalisar ɗinkin duniya aiki a matsayin jami'in tuntuɓa ta fannin diplomasiya farfesa martin ate ya kamata ne da sako na musamman inda wannan karo ya ce za su gaba da wannan fafutuka ta hanyoyin da suka kamata. Dole fa a ci gaba da faɗakar da al'umma tunda ba tun yau ba kotun duniya ta bada hukunci kan wannan lamari kuma ai duk kasashen da abin ya shafa sun sani amma ko yana cikin taswirar duniya ai ko ya kamata waɗannan kasashe biyu su mutunta yarjejeniyar da aka yi domin samun yancin kanmu game da suka rattaba hannu a yarjejeniyar da aka yi da majalisar ɗinkin duniya kai ai ma ga batun hukuncin kotun duniya a cewar farfesa Martin ce, da ke zama shugaban wannan fafutuka a yanzu. now is to advise the government on the, the trial, how it should go on, following what proposed to the United Nations Secretary General. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na Amurka daga Jalingo a Najeriya.